jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib da ke wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zariya lafi zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun wayi gari safiyar juma'a wanda ya a kai daidai da safiyar ashirin da tara ga watan shawwal hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara 1447 wanda ya daidai da 17 ga watan hudu shekarar bature 2026 wannan shine darasi mai lamba ta 145 insha Allah a cikin jerin darussa na karatun littafin riyadus salihin min kalamin sayyidil mursalin na shekul allama abu zakariya يحيى بن شرف الشهير بالنووي رحمة الله عليه إذا جمع ماسو في معون الدرس هنا في السادة لنيسا بس من تبع درس اللي يجبات مني كرسوء كرتشن بابنا همسين دبيو كنا inda ya ce babu fablin rajai babu da ke bayani game da falala mutum ya kyautata wa Allah zato ya fatan samun rahma Allah to bayan da malai gama tattauna wannan a yau sai ce babul jam'i bainal khawfi war raja wannan babu kuma zai maka bayani game da yaya ake son ta hada tsakanin tsoron Allah da kuma fatan samun rahman Allah abubuwa guda biyu ne waɗanda suke gefe daban-daban a nan an nuna maka lallai ka ji tsoron Allah domin kamun Allah babu sauki ka ji tsoron Allah domin Allah na da hanyoyi da yake azabtar da bayi da suka saba mashi. waɗannan azaba kuwa to kana garama azaba ne mai raɗaɗi kwarai da gaske da haka babu sassauci a cikin duk wani abu da Allah zai yi wa bayinsa hukuba idan suka saba mashi. to kaga wannan kamata ya ce ka tsorata tsoro mai tada hankali wanda har mutum zai iya tunanin cewa hanya. wato bayan Allah ba shiga uku ba kuwa to ta ɗaya gefen kuma sai aka nuna maka kuma amma ka sani cewa shi Allah nan fa to Allah ne mai jin kai mai rahama da haka kama ta kankance kai fatan rahama shi za ta kai gare ka domin ya halicci rahaman ne dama domin ta kai ga bayi shi kai kuma ɗaya ne daga cikin su da haka ka rinka kyautata wa Allah zato ina fata an gane har kuma in ka zo wannan gabar, sai kuma ka ji ana nuna maka kaman cewa kai babu wani bawan Allah ma saboda irin rahman nan na Allah da yawan rahman da tausayi da jin kan Allah babu wani bawa da Allah zai azabtar da shi kowa zai shiga wannan rahman to kaga abubuwan nan guda biyu kamar suna ainihin wato a kore juna idan ana magana waɗanda za a yi wa azaba za ka ga babu sauki in aka zo ana magana rahma kuma sai kuma ka ga azaban ma ba wanda za a yi wa to a nan ana son a nuna maka ya za ka haɗa tsakanin wannan tsoron Allah da kuma fatan samun rahman Allah ina fata an gani malam yake irda da sani ya kai ɗan uwa mai albarka mai karatu ko mai saurari annal muhtara lil abdi abinda ake so wa bawa da yake zababban wato ra'ayi da matsaya fi hali sihhatihi a lokacin da kake cikin koshin lafiya Allah ya baka lafiya kana iya kazar-kazar kana iya kai komo an ya kuna haifan radiyan to a wannan lokacin ne ake son ka zama mai tsoron Allah wannan tsoron ya nesanta ka daga saba mushi amma kuma ka zama mai fatan samun falalan Allah domin ka rinka ganin cewa duk abin da ka aikata na biyayya ga Allah to za su samar maka da mafita a wajen Allah ina fata an gane haka ake son ka haɗa tsakanin abubuwan guda biyu kamar yadda ka san dama dan adam a kowane al'amari nasa to dama yana tsakanin abubuwa ne guda biyu in ma samu in ma rashi in ma an yi wato ciniki in ma rashin sa in ma riba in ma faduwa ina fatan ga dama ɗabi'an dan adam ko da yaushe a tsakanin abubuwa guda biyu yake rayuwar nan ma da kake yi in ma rayuwar ka ci gaba ne in ma kuma ta kare to komai dama yana tsakankani ne to duk sanda mutum yake cikin koshin lafiya kana cikin hankalinka baka samu matsalar kwakwalwa ba to a kowane hali ka rinka zamowa tsakanin abubuwan nan guda biyu wannan zai taimake ka wajen ka yi abin da ya kamata ka bar abin da bai kamata ba domin duk bawan da ya san cewa idan ya saba wa Allah Allah zai kama shi zai je wa saban Allah zai nisance shi sannan duk bawan da yake fatan zai samu falalan Allah abubuwan da Allah ya umarce su zai yi su ko ba zai yi su ba zai yi su amfanin kasancewa tsakanin guda biyu kenan to amma kuma fa sai malam yace wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa sawa'an wa fi halil maradi yumahhisu aw yumahhidu ar-raja'a da haka a koda yaushe ka zama bakarin jayar da bangare ɗaya ba bakarin jayar da bangaren tsoron wato azaba ba cewa ka rai cewa kai kam ba ma za ka taɓa iya sha ba kasa akwai bayan da suke yi wa Allah irin wannan mummunan zato kuma ba daidai ba ne ina fata an gane in ba manta ba a baya ne ko mun karanta hadisin wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yana cikin zazzabi zazzabi mai tsanani da annabi ya zo gaishe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jikin naka ya kake ji sai yake cewa ai dama ni ne nake yin addu'a cewa ya Allah duk wani abu da ka san zaka yi min na azaba a ranar lahira to ka gama min shi tun a duniya da haka a bar wannan abun ya ci gaba yana fatan wannan ne zai zama in place of wancan sai manzo Allah yake a'a wane kai ai idan Allah ya tashi kama bawa bawa ba zai iya jure kama ba ka dai roki Allah Allah ya zaunar da kai lafiya kai fatan Allah ya baka lafiya amma kake wannan irin ka sassaban wa kanka ba za ka iya jura azabar Allah ba ina fata fahimta to kaga wannan yake nuna ashe bawa a koda yaushe ya rinka ya taka tsantsan wajen abubuwan da yake yi na sabon Allah kuma yana neman gafara sannan ya rinka ainihin wato yawaita ayyukan neman kusanci ga Allah kuma ya rinka fatan samun ladansu da ku ji hadisan na azumi da sallar dare ba annabi yace man sama ramadana da yace imanin sai kuma yace me wahtisaban kai fatan Allah ya karba ya baka lada wato kada kawai kai zama kai kana yi ne kawai ba wani manufa domin idan babu wannan ma a zuciyarka to aikin ka ma ya tashi a cutan babu ma'ana da za a samu mutum yadda muka yi sallar subahin nan tare da shi aka tashi yi alwala ya zo yi sallah a safin farko ma ya tsaya ya tsaya duk aka ira sallar da shi amma a cikin zuciyar shi yana ganin ah, wannan wani takura mutum kawai Allah ya yi fa don ne kawai mutum na cikin bacci kawai zai zai tashi ya yi wani sallah amma kuma ya yi a aikace to kaga yanzu wannan zuciyar shi da aikin shi ba su haɗu ba da haka wannan sallar da yake yi da rashin shi duk ɗaya a wajen Allah bai sallar ba har yanzu domin zuciyar bai gamsu da abin da yake yi ba to daga nan ake bambance tsakanin mai imani da munafiki Allah ya sa fahimta munafiki duk abin da ake yi na zahiri duk da shi ake yi za ka gan shi a tsohon sallah shi ne a tsohon farko in ma yana kira'a za ka ɗauka ba wanda ya kai shi iya kira'a amma zuciyar shi fa yana ganin aikin banza yake yi yana ganin Allah bai kyauta mishi ba dan ne Allah zai ayi to dora mishi wani abu wai ibada an fahimta ko so ga zuciyar shi bai dace da zagirin shi ba daga nan ya zama munafikin daga nan kuma Allah ya mishi hukuba da hukunci cewa a cikin wuta zai dawama inda munafiki na fiddarsi asali minan nar Allah ka tsaye sai ma yake cewa amma idan mutum yana a halin rashin lafiya kun gane abin da ya fara faɗi a can sama ko kana cikin koshin lafiyarka kana iya kai komo to ka kasance tsakanin alhaufuwar raja amma duk sanda rashin lafiya ta rinjaye ka ya zama kana kwance ba lafiya ko kana ainihin wato jinya to a wannan lokacin da kake cikin jinya an fi son ka rinjayar da ɓangaren raja'u sama da alhau wato a baya ana son ka yi su 50-50 kenan ko an gane ko amma idan kana cikin halin rashin lafiya to ɓangaren raja'u ta fi rinjaya ko da ko da kaso hamsin da ɗaya ne kaga ya fi na haufu balantana ana son ya yi nisa ka kyautata wa Allah zato a wannan yanayi da kake ciki wa qawaidu shar'i abin da yasa malamin faɗi wannan zamu zo mu ji su anan ga nan ma shi ma zai fara bayani yace ka'idojin shari'ar musulunci min nususil kitabi was tun daga nasoshin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne aslu da kuma a usul na shari'a wa gaira zalika kai da ma wasu a istinbafa da ake yi daga cikin ayoyin alkur'ani da sunna mutazahiratun ala zalik su suka tabbatar da wannan ka'idar da muka kawo ina fata gane a halin rashin lafiya mutum ya fi kyautata wa Allah zato cewa zai samu rahman Allah amma sanda kake da cikin koshin lafiya to tsakanin tsoron Allah ka da a fatan rahman a samun rahman allaka ya zama babu wanda ya rinjaye daya ka zama a tsakiyarsu ina fatan an jami ga dalilan malam zai fara kawo wata yake qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun a cikin suratul a'raf Allah ya ce afa aminu makra Allah yanzu ku kun amince duk abinda Allah ya tattala na kamun da zai yi wa bayi da suka saba mushi kun amince a a gamu da Allah ka san akwai lokacin da ɗan adam zai kai ga idan ya yi wani laifi sai aka zo za a yi mashi ukuba sai kawai ka gaya ya sakankance ya ce duk ma abin da za a yi a yi haka ne ko to wannan ya kare tsakaninka da halittu amma in aka ce maka Allah kada ka kuskura ka ce duk ma abin da Allah zai yi saboda kamun Allah babu sauki wa to shine Allah da kanshi a cikin wannan ayan yake gaya wa irin waɗannan bayin cewa yanzu wai kun amince abin duk da Allah ya tattala na kamu da zai yi wa masu saba mishi Allah ya kama ku kenan shi yasa ana ce muku ko bar saban Allah kun ki bari kun ci gaba haka abinda mafhumu na na na na aikin mutum idan yana saba wa Allah kamar ya ce wa Allah na shirya duk abin da zaka yi kai kenan Allah ya ce fala ya'manu makarallahi wallahi kamu irin na Allah kamun ga irin na Allah babu wanda zai iya ainihin wato jure shi ba wanda zai sakankance ya nuna ya amince daga kamun da Allah zai mishi illa al-qawmul khasirun sai al'umman da suke hasararru wannan babu alkhairi ta tare da shi ya gama yin asara kaf domin Allah ba zai faɗi kama shi din ba kuma Allah ya kama shi wallahi ba zai tsira ba to kaga wannan ya zama a fararre kenan Allah ka tsare mu daga cikin a da ka da wanda ya sakankance cewa Allah ya mai abin da ma zai mai da a'a kai dai ka nemi Allah ya gafarta maka kuma ka daina saban ka kusanci Allah da da da da'a da ibada wa qala ta'ala to kaga wannan ayar me yake nuna maka yana nuna maka kada ka ayyun wato bar bangaren raja ta rinjayi bangaren tsoron Allah dan mutum idan yana an yi wato saban Allah da nufin cewa to yi Allah mai gafara ne Allah mai gafara ne amma ka ci gaba da saba mushi da gangan ka amince da abin da Allah zai yi kenan to Allah ya ce kada kai haka masu yin haka a sararu ne an gane ma'anar ayan aya ta gaba mala ya ce wa qala ta'ala inna la ya'asu min rahillah illa alqaumul kafirun to kaga kuma ta ɗaya bangaren an faɗi bangaren waɗanda za su ce a yi musu abin da ba a yi din to ta nan kuma sai aka ce kada kuma ka ɗebe tsammani abinda kake yi Allah ba zai iya yi maka gafara a kan shi ba kai ne kan imani ka yi wa Allah ibadan da ya sa ka ka guji sabon Allah to idan kana yi waɗannan abubuwan da shaidan ya rinka zamiyar da kai a kansu na kuskure wani lokacin ma ganganci to kai ta istighfari istighfarin nan to shi kuma ya rinka tsar maka da zuciya cewa in Allah ya yarda sai mun kai labari an gane kada kai kuma ka zo ka kalli girman abin da ka taba yi na sabo ka ce shi ke nan, ni kam abin nan da na yi ina ai na san ba zan taɓa iya tsere eh, samun gafaran wannan laifin ba Allah ya ce a'a kada kuma kai haka kaga an yi balansin ɗinka kenan ko can an tsoratar da kai nan kuma sai aka ce ka zama mai fata domin babu wanda yake ɗebe tsammani ya yi tunanin cewa Allah ba zai taɓa rizkan shi da rahmarsa ba nan kuma sai aka ce illal qaumul kafirun sai waɗanda suke kafirai kaji masu cewa sai shirya Allah ya kama su an kira su da fasikai masu ɗaya bai tsammani kuma daga samun rahman Allah nan kuma an kira su da kafirai kaga su mutanen banza ne da fasiki da kafiri duk mutanen banza ne to kai musulmi kada ka zama irin waɗancan kada ka zama irin kuma waɗannan to wa za da suwa za ka yi koyi kenan shine ka zama tsakiyar su kun gane ma'anan aljabu bainal da war raja'i ko ma'ana ka zama a tsakiyar su kai baka ɗebe tsammani ba kuma baka sakankance ba kaga kana tsaka tsaki kenan to nan ne inda ake samun musulmai shine Allah ya sifanta musulmai da al'umma wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan a komai dama musulmi baya zakewa ba kuma ya gazawa yana nan yana ainihin wato kiyaye tsakanin daman da hagu sai zama a tsakiya Allah ka samu dace wa qala ta'ala a wasu wuraren kuma a cikin ainihin wato alqur'ani Allah yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun a ranar da wasu fusaku za su haske kar suna walƙiya a daidai lokacin kuma wasu fusaku za su yi baƙi ne kirin babu haske ko miskala zarra kaga shi ma wannan aya yana nuna maka wato tsakanin abubuwan nan guda biyu tunda aka ce akwai wasu fusaku da za su yi haske kenan akwai waɗanda Allah zai yi wa rahama ko to kai fatan kana cikin su a daidai lokacin kuma sai aka ƙara cewa akwai kuma wasu fusaku kuma da za su yi baki kirin masu sabon Allah kenan ko to ka tsoraci kada ka zama cikin su kana kana bayyana khawfi raja'a da kenan baka sakankace to a ai dole muna can ba kawai a dan baka san su waye ba kuma kai ka san fuska da za ka yi haske to gwargwadon biyayyar Allah shi da yadda Allah ya mishi rahama ya karba ya kashi shine zai yi hasken wanda kuma ya baki kirin gwargwadon kamun da Allah zai mishi da uku ba. to tunda baka san su waye ba to ka rinka kiyayewa dan baka san inda za ta kaya ba ina fata an gani فقال تعالى a wani wajen kuma Allah maɗaukakin sarki ce ina rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim haga nan shi ma an hada abubuwa guda biyu ubangijinka ne gaggawan hukuma ne ga waɗanda suka saɓa mishi kaga ukuba da ɓangaren alkhawf wa innahu la ghafurur rahim at the same time kuma a cikin ayan da aka ke Allah mai tsananin saurin kamu ne da ukuba. sai kuma aka cewa lallai kuma shi Allah tabbas wallahi ne yawan gafara ne mai yawan jin kai kaga nan shi ma an nuna maka ne eh lallai fa to bawa ya ji tsoron kada Allah ya kama shi kamu na gaggawa ya mishi hukuma saboda sabawa Allah amma kuma ya rinka fatan abin da yayi in yayi nadama ya tuba to Allah zai mishi gafara kuma ya mishi kai to aljamu bainal khawfi war rajaa kun je da malamai suke kawo ayoyi domin su goyi bayan wancan ka'idan kenan malam ya ƙara cewa wa qala ta'ala wata aya na baya da muka wuce yau mata biyar da wudu yana cikin suratu ali imran wannan kuma na cikin suratu al-a'raf wa qala ta'ala a wurin wajen Allah yake innal abarara lafi na'im kaji waɗanda suke masu biyayyar Allah masu bin dokokin Allah mutanen kirki to Allah ya tattala musu ni'ima wanda zai sanya su a cikin a ranar tashin alkiyama to kaga nan ana kwadaitar da kai falala ko kai fatan kana daga cikin su Allah ka sanya mu daga cikin su to ana gama ayar ayar da ta biyo baya sai kuma Allah ya ce wa innal fujjara kaka dauka abrar ne kawai akwai waɗanda suke kangararru su kuma fajirai to su kuma makomansu, su lafi yana cikin wutar jahim Allah ya kiyaye nan ma ana ƙara nuna maka ka rinka fatan ka zamo daga cikin al'abrar kuma ka rinka tsoron kada Allah ya jefa ka cikin alfujja ka kasance ka haɗa tsakanin alkhawfu war raja din a cikin suratul intifar wa qala ta'ala a wani wajen Allah yake fa amma man sakulat mawazinuhu duk wanda ma'auni shi na kyawawan aikin shi suka nauyaya a ranar tashi alkiyama suka fi na saban Allah shi yawa to sai Allah ya ce fa huwa fi 'ishatin rabiya irin wannan shine zai shiga rayuwa yardajjiyar rayuwa Allah ka sanya mu daga cikin su kaga wanda yake nuna dama shi Allah madaukakin sarki ashe yana rinjayar da abin da yafi nauyi ne a cikin ayyukan bayi da haka ba wai cewa ake a samu mutum ɗari bisa ɗari bai taɓa saɓa wa Allah ba a'a kullu ibn adama khata'un babu wani dan adam sai da yazo yana da wani nau'in sabon Allah da yake to amma da ake so biyayyar Allah ta rinjayi sabon rinjaya mai ban mamaki sai da ana auna su za a ga na biyayyar ne yafi nauyi to in na biyayyar Allah ne yafi nauyi yadda Allah ke wa mutane hukunci kenan to fa huwa fi 'ishatin rabiya sauran kurakuran Allah zai kauda ido ya yafe shi da ka zai shiga rayuwa rayuwa ya gajiya Allah ka gafarta mana to ana gama wannan bayani shi ma ba a shiru ba domin kada mutum ya ce au a to shi kenan ai na san nayi sallah biyar jiya dan na dan yi sabo guda daya sai baka san girman nauyin sabon ba shine sai Allah ya ce wa amma man khaffat kaji inda matsala yi idan aka auna kyawawan ayyukanka sai aka ga babu nauyi ya zama rafa-rafa baka yi su da yawa ba ko ka yi su amma ba karɓaɓɓu ba saboda baka yi yadda Allah yake so ba ka'idar karɓar aiki a wajen Allah shine sai yayi sai ka sanya ikhlasi a ciki aikin ya zama Allah kaɗai ka nufa sannan na biyu ya zama akwai mutaba'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka duk yadda ka kyautata wa Allah ikhlasi a cikin aiki idan ba annabi ya saka ba aikin banza ne ba za ka zo ka ce a ah, to ai abin da nayi mai kyau ne kuma dan Allah ne eh mai kyau ne dan Allah kai waye sa ka shine tambaya na gaba kace ai malamai na ne da shehunne na ka koya mun sai ce to je wajen su zaka lada shi Allah duk abin da yake son ai ya aiko dan aikin da zai zo ya karantar da shi to me amfanin dan aiken kenan baka yi abin da shi da yake zo da shi ba shi yasa wa in min ummatin illa ala fiha nabiy babu wasu al'umma sai da Allah ya turo musu da wanda zai zo ya bayyana musu ne Allah ke son abauta mashi shi Sai sa sallan nan da ka ga mun yi wallahi ba dan annabi ya karantar da mu mu yi shi ba ba za mu yi ba amma tunda annabi ya ce Allah ya ce mu yi to ba za mu fasa yi ba har mu koma ga Allah da izinin Allah to amma yanzu tunda annabi ya ce mu yi to a cikin yin kuma to ana son ka sanya ikhlasi sharuɗa guda biyu da Allah yake karɓar aiki da shi kenan idan kai abin da annabin ma ya ce Allah na so in kuma baka yi don Allah ba don ma Allah ba zai karba ba so dole ka yi ikhlasi kuma dole ya dace da abin da manzon Allah ya karanta jama'a ana fahimta ko dan mutane da dama idan suka zo suka kirkiro wani abu kace musu wannan abu ba kyau sai ce to me ba kyau a ciki eh ai dan Allah nake yi a'a yi dan Allah in ba sa ka aka yi ba baya sa aikin ya zama karfafi ina fatan jama'a gane kamar yadda ka san a matsayinka na ɗan adam yanzu da kake rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin garinku idan gwamnati ba ta ɗauke ka aiki ba sai ka je ma'aikatan gwamnati kai ta yin aiki in an tashi ƙarshen wata za a biya ka ba a ma san da kai ba amma kuma ka yi aiki tabbas ka yi aiki sai dai aikin da ka yi sunan wannan aikin fiƙi don ba sa ka aka yi ba ina fata fahimta kai kuma da aka ɗauke ka aikin sai kuma ka ƙi zuwa yin aikin kamar yadda gwamnatin take kai ma za a iya kwanin shi kanka a biyan ka to wannan tsakanin halittu kenan ina kuma ga Allah mahalicci so mu gane ka'idojin da Allah madaukakin sarki ya gina karban aiki a kansu sai kuma mu tabbata a kansu Allah ya samu dace da haka idan aka auna ma'aunin aikin ka sai aka ga babu nauyi me zai hana shi nauyi shine kamar da muka ce ko dai zan baka yi su ba da haka babu su da yawa ko kuma kayi amma babu ikhlasi Allah bai karba ba a'a kayi akwai ikhlasin amma baka yi koyi da manzon Allah ba shi ma duk ba za a karba ba abinda zai sa ma'aunin ka yi rakwa-rakwa kenan da haka ka kiyaye kada kai wa kanka ainihin wato daneji Allah ya kyauta to idan aka auna ayyukan mutum na alkhairi sai aka ga babu nauyi to me makoman shi kuma sai Allah ya ce fa ummuhu hawiyatun uwar shi da zaka rungume shi ita ce wutan hawiya Allah ya kiyaye a ce mahaifiyarka ta haife ka a nan duniya sananniya mutum ya kirki amma ranar tashi alƙiyama wacce za ta rungume ka ita ce wuta ta zama makoma gare ka ai kaga an yi asara wannan kuma cikin suratul qari'a kenan mana yake wal ayatu fi hada al ma'na kathira ayoyi a karkashin wannan gabar da suke bayani game da mutum ya hada tsakanin alkhawfu da raja to ayoyi ne masu yawa kwarai da gaske fa yajtami'u alkhawfu war fi ayatayn da haka zaka samu a cikin a ayi bayani a cikin ayoyi guda biyu Ɗaya na nuna maka ka ji tsoron Allah sai kuma na nuna maka kai fatan samun mafita da raman Allah sai Allah ya gwama maka su domin ka'ida shine sai ka hada tsakanin waɗannan mala yake muqtarinaini kaga ayoyin kuma suna bin juna daga wannan sai wannan kuma sun zo da abubuwa daban-daban au ayatin ko kuma ayoyi ne da yawa kamar yadda muka ji ayar karshe din nan kaga a cikin ayoyi hudu aka gwama maka tsakanin alhaukuwar raja akwai wanda tsakanin ayoyi ne guda biyu kamar wancan innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim ayoyi ne guda biyu wani kuma au ayatin a cikin aya daya za a nuna maka ka ji tsoron Allah nan kuma ka kyautata wa Allah su. kamar yadda muka ji yau ma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh a wani wajen Allah yake inna rabbaka la shadidul iqab sai kuma yake wa innahu la ga rahim ji a cikin aya ne su duka akwai su da yawa a cikin alkur'ani to da malai ya gama wannan sharan fagen zai kawo hadisai a karkashin babu sai yake wa an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi ya zo daga ta hanyar abu hurairah Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lallai manzon Allah yana da annabin Allah tabbata ga shi da mutanen gidan shi ya ce law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-uquba kaga zai kara fitar da duk bayanin da muka yi a cikin waɗancan ayoyi da mumini kaga waye mumini shine wanda ya bi Allah ya tsaya a kan ayyuka na imani har ya samu wannan suna yi wato ta imani maza Allah ya ce da ya san irin hukumar da Allah ya tattalar wa kafirai da za ka san hakikanin abin da Allah zai yi wa kafirai hukuma da irin yadda yake da tsanani da Allah da kanshi ya sifanta wannan hukumar da tsanani Allah wato Allah da ya tattali wuta jama'a wallahi shi da kanshi ya yi tsananta bayani game da azabar wutar haku ga tun da har allah da ya halarci wutar ya nuna cewa azaba ce mai tsanani to kai ka san wallahi mai tsananin ne mai tsananin ne jama'a to da mumini ya san hakikanin tsananin hukuma da Allah ya tattala manzo Allah ya ce ma fami'a bi jannatihi ahadun ba wanda zai yi tunanin zai samu aljanna wato za ka yi tunanin ba wanda ba zai shiga wannan wutan ba saboda an yi wato girman hukuma da an yi wato raɗaɗin hukuma ba za ka taɓa tsammanin akwai mutum ɗaya da zai shiga aljanna ba to kaga wannan me ake cewa mumini yayi kenan ka kiyayi saba wa Allah ka tsoraci saba wa Allah kaga alkhawfu ya bayyana ana to bari ku kaji kuma ɗaya bangaren sai manzan Allah yake sallallahu alaihi wa alihi sallam walau ya'lamul kafiru shi kuma mai saban Allah kafiri da ya kangare zai kenan yake bin umarnin Allah shi kuma da ya san ma inda Allahi rahma da ya san irin yawan jin kayan Allah da rahamansa wanda a baya mun ji manzo Allah ya Allah madaukakin sarki ya ce rahaman da ya halitta cikin guda ɗari guda ɗaya ne kawai ya sauko duniya sauran casa'in da tara yana nan ya killace su sai ranar tashi alƙiyama zai fito da su kuma ya tattale su ne saboda bayinsa amma waɗanda bayin masu imani to kafiri da ya san yawan wannan rahman da girman rahman da irin alhairan rahman ma falata min jannatihi ahad wallahi shi ma da zai yi tunanin cewa babu wanda ba zai shiga aljanna ba komai girman laifin da yawa Allah komai girman kafirci shi ko shirkan shi saboda rahman Allah na da yawa wanda har wanda bai biyayya ga Allah ba zai iya samu da haka shi ma zai tunanin zai tsira kaga kuma babu raja hage da aka hada maka su mumini shi inda ya san hukuma to tsoron Allah zaka cika zuciyar shi ya yi tunanin ma ba wanda zai tsira shi kuma kafiri da ya san girman rahama wallahi da ya yi tunanin ba yadda Allah zai azabtar da bawa ko daya to kaga kai yanzu ne ake isar maka a wannan safon shine ka yi taka tsantsan ka zama tsakanin tsoron Allah da kuma fatan sabon rahama dan kada ka sakankance zaniya maka wato illa ka je ka fada cikin hukuma kada kuma ka ɗebe tsammani ka muna nawa Allah da su so ka zama a tsakiya an fahimta ko rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an abi sa'id al-khudri hadisi na gaba ya zo daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال allah للي منزان الله إرادة أنت الله تبتع قريش ياتي إذا وضعت الجنازة idan aka aje gawan mutum a cikin makara na fatan gani suka ce idan aka yi wasali a sama a wannan suna na janaza kaga jaɗin wasali a ina aka yi a sama to ana nufin wato gawa an ɗauko shi kenan a cikin makara to waye a sama waye a ƙasa gawon shi ne a sama ko makaran a ƙasa to na sama shi ake wa wasali sama Allah ta fahimta kaga na ka ce janaza makara ake nufi kenan ko gawar. Gawar, inda gawa ne a sama aka yi wasali sama in aka ce jinaza kuma aka yi wasali kasa wanne ne a kasa a cikin guda biyu makaran to wannan sunan makara ke da aka ake bambance su ranar da ita idza wudi'atil janaza in aka aje gawa yanzu gawar ake magana ke ko wahtamala annasu mutane suka zo suka dauke shi ma'ana an fito da shi bayan an gama mishi wanka an mishi sutura za a je inda za a yi sallah ko an gama sallar an dauke shi za a tafi makabarta awil rijalu ko kuma mai riwaya yake annabi yace mazaje wannan yake nuna shi aikin daukan gawa da yin abubuwa da yake na ibadojin jana'iza da makarancinsu aikin maza ne shi yasa annabi ya kira su da mazaje ala a'naqihim suka dauko shi akan wuyayinsu ba Bana ake aje gawan an dauke shi a makara ba sai annabi ce fa in kanat salihatan idan gawan mutumin kirki ne nagari ne qalat gawan za ta rinka magana Allahu akbar aga wannan in ba wahayi ba jama'a ba wanda ya sai maka wannan karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai yanzu tunda ake dauko gawa ka taɓa jin gawa na magana amma ga manzo Allah ya ce qalat da ka, ko ka taɓa ji ko baka taɓa ji ba dole ka yarda tunda wanda ya faɗa as-sadiqul ne gaskiya ne abun a gaskata baya magana anil hawa in huwa illa wahyi yuha jama'a an fahimta ko manzo Allah ya ce gawan za ta rinka magana me za ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni da Allah ku yi marmaza ku je ku gabatar da ni ku je ku gabatar da ni domin a lokacin ya riga ya ga abin da aka tattalin masa na ainihin wato rahama ya kosa ya ke ya samu wannan rahama kamar an ne a ɗaura mishi aure sai a ce mishi an kai amare shi ba gaggawa yake yana zabura ba a je a kai shi saboda ya san akwai wani abu da yake fata da aka kai mishi gida to haka gawa gawan mutumin kirki ya ga irin sakamakon ayyukan da ya yi a duniya kyawawa da aka sai ya kosa ya je ya haɗu da wannan alhaini yana cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kana da rairar faliha amma idan mutumin banza ne dama ɗayan biyu ne ko dai mutumin kirki ne ya mutu ko dai mutumin banza Allah ya kiyaye to idan gawan ba na gari bane ita ma aka gama mata sutura aka ɗauko ta to yayin da ake tafiya da ita akan kafaɗin mazaje qalat ita ma za ta rinka yin magana a kenan babu wani gawa da aka taba taukowa ba sai yana yin magana ɗayan wannan maganganun guda biyu in na kirki ne yana faɗin na sama idan ba na kirki bane yana faɗin wannan magana da zamu to ita wannan mai za ta rika cewa sai ta rika cewa ya wailaha kai tanta wayo ta shiga uku kenan ko ta rinka ihu tana kururuwa sai ta rinka cewa aina tadhhabuna biha wai ina za ku je da ita ne kaga da yake maganan banza ne a nan annabi sai ya jefar da lamirin ina fata gani a can da yake na kirki ne saboda a fata na gari ko sai annabi ya nuna lamirin akan ne magana kaddimuni kaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni dan dukkan muna fatan mu zama cikin waɗanda za su irin wannan kyakkyawan karshen ko to amma na banza fa kaga sai annabi bai jingina abun wajen bayani da kansa ba sai jefar sai gawar ya rinka cewa don ya karanta san shi kare ko yawwa yasma'u sautaha kullu shaidin kun ga magana Wanzu Allah ya ce komai da Allah ya halitta yana jin wannan muryar ko wani zai ce a komai kuma to ya kai mu ba ma ji kuma mu muna cikin komai din a akwai istisna'i ina fata gane komai kamar yadda annabi ce yana ji illal insan sai dai dan adam dan adam ne kawai baya kage wato Allah ya bame frequency na jinka baya jin sautin gawa kamar yadda ka tururuwa da suke yawo a ka ko a gidanka su ma suna da irin nasu magana amma ka taba ji baka taba ji ba amma Allah ya babu labari a cikin alkur'ani a lokacin da annabi Sulaiman ya fito da sojojinsa rundunar mutane da aljani da dabbobi za a fita a je yaƙi wasu turuwa a kan hanya da suka ji tafiyan mazaje sai suka rinka yi wa magana wa juna cewa udukulu na ku ku yi marmaza ku shige ramukanku la ya mannakun Sulaiman wa Jibu kada Sulaiman ya zo ya tattake ku da shi da rundunar shi sun yi magana ko ba su ji ba sun yi a shige na su ma suna magana to da yake shi annabi Sulaiman Allah ya bude mishi wannan frequency din shi yana iya jin magana har an yi wato irin waɗannan ƙwarin da haka sai ya biyo magana yana jin magana sai ya ce wa sojojin kowa ya tsaya inda yake har sai sun gama wucewa tsam sannan sai mu ci gaba da tafiya amma kai ka taɓa jin ɗakin kana magana sai ka taɓa ji ba to haka gawa gawa na magana amma ba ka ji na fata gani manzo Allah ya mutane ne kadai ba sa ji to su ma mutanen da za a bude musu wannan gaban da yake jin maganar gawa manzo Allah ya ce walau sami'ahu la sa'iqa wallahi da dan adam zai ji muryar gawa wallahi da ya suma da zai tabbatar maka da wannan ba ma gawa ba idan kana tafiya tsakiyar dare a cikin ɗakin ka ne ba sai ka ɗan ji wani ƙara ko wani magana yaya yaya take cewa daga wani ya fito daga ɗakin a guje kila kuma kafan shi ne wannan karan ba saboda tsoro ba za ka iya jure jin ba to idan da za ka ji na gawa tsoron zai kai ga har ya suma da kai to dan Allah ya rufa mana asiri kada mai ta suma kullum ko sai Allah ya toshe mana kullum da haka ba ma Kware da gaske kuma maganar da zai faɗi ihun da zai yi musamman aka ɗauko na banza da irin maganganun da za ta ke na faɗi yana cewa ina ba ku da shi Wala in ka ji shi ba za ka iya jurewa ba tsoro zai kama ka wanda sai ya sumar da kai a sanin tsoro ya tsoro mutum na iya suma ina fata an gane annabi musa da ya nema allah ya nuna mai shi ya ganshi. Allah ya ce da wani haske daga cikin hijabin shi ya dan hasko dutse dutse ya bindiga ya rubuje kawai sai faɗi su ma fa karra ta sa'ika da ya farko aka ce yaya zaka gan shi har yanzu ya ce ya hakura <laughs> ya gane abin ya fi karfin shi ina fatan jama'a gani Allah ya samu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya yi wa da shi hadisi na karshe a karkashin babu قال يتوعد مسعود رضي الله عنه daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi ya kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi to yanzu menene muhallin shayi a cikin wannan babu da ake son ka alakanta tsakanin tsoro da kuma fatan samun rahama ka ji gawa duk da aka dauko to ɗayan jinnan ne ko dai gawa na gari ko na banza kuma ka ji irin maganar da yake yi to ka yi tunanin kai ma ran da za a ɗauko ka ka, sai ka samu kanka a ɗayan guda biyun nan an fahimta ko to kai fatan Allah ya sa ka zama daga cikin aljina aljanaza saliha ka zama daga cikin nagari ka ji tsoron kada ka wayi gari a ɗauko kai ma gawonka kana irin wannan ihu to kaga idan ka kiyaye tsakanin alkhawfu war rada ne zaka rika yi kenan zaka rika yawaita aiki na gari zaka karanta sabon Allah dan baka san a ɗauko gawon ka kana ihu, kana cewa ina za a je da kai ko kana son wannan ba ka so in ko kana so ka je ka ci gaba da masha'anka shi ma Allah ba zai fasa kai ka lokacin ba an gane wannan da kyau ko amma bai kamata a ce mutum ya yi ni wato haka ba in ba haka ba ka zama daga cikin afa aminu makar Allah din kenan ka amince da abin da Allah ya tattala na kamu ya kama ka ina fata an fahimta Allah ya samu dace sahabi abdullahi dan masud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace aljannatu aqrabu ila ahdikum min shiraki na'ali kun ga aljanna irin yadda Allah yake son bayan su shiga aljanna to ya kusantar da aljanna zuwa kowa wato Allah ya kawo ayyuka ɗan kaɗan ayyuka ɗaukaɗa wanda da za ka doge kana yin su kuma kamar yadda muka ce ka sanya ikhlasi kai aikin kamar yadda Allah ya ce kai ta hanyar manzan Allah wallahi zai sauki za ka shiga aljanna shiga aljanna ne sauki ne ba wahala to amma me ake so kai ka yi abin da aka ce ka yi kawai ina fata gani da haka duk wanda ga bai shiga aljanna ba wallahi shine yake yin abin da aka ce a yi ba wai dan aljanna na da nisa ba ba wai dan shiga aljanna na da wahala ba aljanna na da sauki bari ka ji irin kwatancin ma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yake aqrabu ila ahadikum aljanna tana da kusanci da kowa daga cikin ku kowa ba ba wai wasu ne banda wasu ba aljanna ga ka da aljanna ne manzo Allah yake min shiraki na'ali fiye da hancin takalminka ka duba hancin takalmin duk inda ka zura takalminka a kafa to hancin na manne da jikinka to wani kusanci ya kai wannan manzo Allah yake to haka wallahi ga ka ga aljanna kawai kai aiki ne ka shiga ko mun fahimta amma duk wanda kaga aljanna ta yi mishi nisa to ya nuna bai yi aiki bane wallahi bai yi abin da aka ce yi bane da ya yi ya zai shiga aljanna Allah ka sa mu shiga mu daga cikin mazowa aljanna to da aka gama faɗin wannan kaga mutum zai ce af a sha aljanna ma ba wahala ko a to bari kawai in bari tunda an ce yana kusa ya ma fi hancin takalmi na kusa to ni na sun kawai dole zan shiga sai aka ce wannan rumislu zalika haka ita ma wuta da aka sai ka duba wani aiki kake yi yadda aljanna ke da irin wannan kusancin ko to haka ita ma wuta take da kusanci da haka idan ka yin aikin shiga aljanna to tabbas kana yin aikin shiga wuta kenan dan ɗayan biyu ne ba na uku ina fatan jama'a gani da aka ko da yaushe mutum ya rinka tsayawa yana duban me yake aikatawa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat li gadi ka rinka tsayawa kana dubawa me ka shirya dan gobanka me kake yi a yanzu dan gobanka me kake shirin zaka yi anjima dan gobanka wannan shi zai taimaka maka yanzu kana zaune masha Allah kai sallah kana fata wannan aikin an aljanna to in ka tashi daga nan ina kuma za ka me za ka je ka yi shi ma ka auna ha zan je in gaida iyayena masha Allah aikin aljanna zan je cikin iyalaina matana da 'ya'yana in je in dauki ɗawainiyar abin da suke da shi gwargwaron halina aikin yan aljanna zan je in yi nasiha ga wani aikin yan aljanna ne amma zan je in yi masha'a zan je in yi zalunci zan je in tara mutane a hanya in kwace dukiyansu zan je in sa biro a ofis in soke fadin wani to wallahi waɗanda da aiki yan wuta ne da ka sai ka duba wanne kake shirin shiga kai aljanna ce ko wuta Allah ka samu gama lafiya ɗan uwa masu albarka wannan shine karshen hadisin da malai ya kawo a kashin wannan babi sai babi na gaba wanda sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah babu fadlil buka'i

da wannan tambayar da malayi abu na farko dai dukkan bayan Allah duk abin da mutum yake komai girman shi na laifi kaga babu laifi wanda ya kai girman shirka ko to Allah saboda wannan rahaman da muka ji cewa da kafiri ya san girman shi sai yayi yi tsammanin kowa zai tsira to sai Allah ya kira bayansa duka ya duk a zo a tuba wato shi Allah abin da yake so kowa ya gyara komai girman zalunci komai girman laifi to idan mutum ya ɗauki hanyar gyara ko to zai iya samun gafarar Allah wannan babu ko shakka a ciki da haka in sun yi domin su samu gafarar zunubansu Allah na iya gafarta musu ba ma matsalar shi ne sai an dubi niyyarsu shi ne wancan maganar da muka yi na ikhlas da wata manufa suke son su yi da manufar su samu gafarar abin da suka yi a baya na sun ainihin wato muna na aiki kuma suna shirye da su gyara daga yanzu in sun yi wallahi Allah zai kama rahama Allah ta wuce yadda ake tunani amma kamar yadda kai ishara a wai wani salon wayo ake son a yi ba an ce mutum ya je an ya dawo an gafarta mai ba to tunda mun san mun tara da yawa bari mai wani wani mu je a yafe in mun dawo sai mu dora daga yadda muka tsaya yawa kaga an fadi an fadi to shi Allah ko da yaushe in mutum ya shirya da gaske ya ce zai tuba a shirye ki zai karɓe shi mun karanta hadisi a babu tauba ko kuma ba wani bawan Allah shi na shi laifin kisan kai ne ba shi ba gani ya kashe rai casa'in da tara amma kuma da yake Allah ya kashe shi da rahama sai zuciyar shi ta karaya sai yana neman ta wata hanya Allah zai karɓe shi ya zo ita ta samun mutane yana neman musu fatawa har aka samu wani ya mishi muguwan fatawa <laughs> ina mata an gane kamar irin waɗannan ma yanzu an je an gansu a wajen bita an san mutanen banza ne to amma ya mutu da zato kada sanin da muka yi musu a baya na cewa mutanen banza mai ɗauka cewa ka ji aikin banza in ma ka je wallahi wahalan banza za ka yi to a nan ma zai ƙara zaluntar ka saboda ya ci ka kore shi daga rama to bari ya ci gaba da iskancin shi kawai to ba a son mutum ya kore bayi daga rahaman Allah ina fata an gane wancan mutumin da aka yi mai irin muguwar fatawar sai ga a tutun da ba za a yafe barin barin dora daga inda na tsaya kai sai cika da shi sai mai da shi na ɗarin amma duk da haka sai ci gaba da neman ta ina zai samu mafita ya samu malamin sunna sai nuna mai da akwai mafita ba Allah ka saba wa maka ne ka nemi yafiyan Allah Allah zai yafe maka kuma kallin hadisi muka ji Allah ya yafe mashi so haka abin yake amma mai da muka ce idan mutum ya yi ne wai dan zai yi wa yau ai Allah ya koyi kowa sanin zuciyar shi ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله يسامح ذلك so abin da ake so a kode yaushe mu mu rinka kyautata wa kanmu sannan mu rinka yin wato kyautata wa bayin Allah da ke abin da ka sani akan mutum to idan ka ga sabanin shi na kirki to kai mai fatan yanzu ya dawo kan kirkin ne inda dama ka ci gaba da mai nasiha har ya tabbata ka ci gaba ina fata an gani ba a san a kore mutane daga rahman Allah saboda rahman Allah yana da yawa kuma yana da fadi Allah ya sa mu shi dan wa masu albarka nan za mu saurara insha Allah yi wa kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi